الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا ثلاثة إشرين دشدة قوة شعبان ألف أريه ثلاثين دتقوس هجرية وما إشرين دأكو قوة بيار دبو بي دقوم شعبك ميلادية إشرين دبيو to yawancin zai zama 25 kenan ko yau 23 yawa kai kai kuskure kai kai wahani 23 yau insha Allah za mu yi karatunmu na ƙarshe a wannan zango a cikin littafin muwatta ta Imam Malik ibn Anas Imam daril Hijira da muke karantawa duk sati a wannan masallaci na usunna Sunna ke unguwar Gwammaja wanda alhamdulillahi kusan shekara shekara da ta wuce ba rawar haka muka yi hutu muka ɗan ɗau lokaci kafin mu koma da tsakankanin karatun namu zuwa wannan karan kusan mun samu abin da bai gaza wata bakwai ba ga baki ɗaya har da ɗan tsaiko da muka samu na fashi sakamakon wasu aikace-aikace da shi kuma gaba ɗaya an tattara shi bai kai wata ɗaya ba mun gode wa Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi za mu shiga sabon babi a salatu fi ramadan tafadar قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في رمضان littafin da yake magana akan salla a watan Ramadan babun at-targhib fi fi Ramadan babun da yake kwadaitarwa game da yin sallah a watan Ramadan qala wa wa haddathani yahya an malik عن ابن شهاب عن عروة, عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا إسنادي نيسا نني مالك يا رسول شكالة أريدا سبعين ترى عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي البصري thiqatun sabt min rijal ya rasu shekara ta an urwa ibn zubair ibn uzza ibn ibn qusay ibn kilab الزبيري رضي الله عنه ورحمه أحد الفقهاء السبعة يارس شكرة تسعين دهود على الصحيح an aisha karɓo daga khalarsa aishatu binti abi bakar uthman abdullahi ibn abi kuhafata wa huwa uthman al-qurashi ita ma al-qurashiyya matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin umma ummahatul mu'minin wacce ta fi kowa riwaya yawan riwaya a cikin mata ɗaya daga cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan riwaya cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu shekara ta hamsin da bakwai ala sahih anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla fil masjid zata layla. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta nafila a masallacinsa da daddare wannan haka aka ce to amma ya tabbata cewa sallar daren a watan ramadan ne shi yasa imam malik ya kawo shi ya ce targhib fi salati fi ramadan da manzo Allah sallallahu ya yi sai yake kwadaitar da mu ma mu ya zo a ruwayar amrata daga Aisha Allah ya kare yadda a gare ta a cikin sahihul bukhari cewa zata lailatin min layali ramadan to a wata ruwaya kuma cewa a masalla a cikin gida ne kamar wannan ya zo a masallaci a wata ruwaya kuma sallafi fi hujratihi a cikin ɗaki to anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za ta lailatin wata rana manzo Allah sama da daddare ya fito sai ya fara sallar nafila a cikin dare a watan Ramadan fasalla bi salatihi nasun sai mutane suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito su ma sai suka ce to ah ai ya kamata mu zo mu bi manzon Allah sai wasu mutane suka bi shi suka yi sallah da shi <coughs> da sun ثم صلى lailatul qabila a rana ta farko aka yi haka sai a rana ta biyu ma sai sahabbai suka sake zuwa suka ga manzo Allah ya fito sai suka sake bin sa sallah to sai zanto an yi sallah ranar farko an yi sallah rana ta biyu Sun اجتمعوا في الليلة من الليلة الثالثة to da aka zo dare na uku mutane sai suka taru aka cika to wannan cikar da aka yi a dare na biyu ko na uku فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم آية أو نرانا فلما أصبح دقرية واي قال سيما زال الله صلى قد رأيت الذي صنعتم ناقا أبن دكوكي جي ناسا كن فتو كن يتجرانا أما بان فتو ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت Ba يفرض ne ya hana in fito muyi sallar da ku ba sai dan ina jin tsoron kada in na fito an ga mun yi ɗaya biyu uku ko hudu to kuma a saukar da cewa farilla ne ko wajibi ne sai an ci gaba da yin sallah ta dare bayan kuma alhali asalinta ba farilla ba ce wannan kenan a wata ruwayar <coughs> cikin musulun imami ahmad ta hanyar muhammad ibn ibrahim a taimi an aisha radiyallahu anha take cewa manzala sallama da ya tashi zai yi sallar sai da ya umarce ni an ansiba lahu hasiran ala babi Ya ce in sanya masa tabarma a daidai kofar ɗakina a cikin masallaci mana inda daga masallacin za ka yi ɗakin na na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta to nan, manzo Allah sallama ya fito sun yi sallah <coughs> amma a dare na hudu ko na uku bai fito ba a ruwar Imam Ahmad ta hanyar Ma'mar ibn Rashid a As-San'ani al basari shi kuma daga Ibn Shihab Az-Zuhri daga ummina Aisha cewa imtala al-masjidu hatta ghassa bi ahlihi masallacin ya cika sai da ya matsatsa duk waɗanda suke ciki ma sai da suka dinga takura ya zanto ma in kana neman waje kamar ba za ka samu ba to sai za a sama da ya ga cikar da aka yi a masallacin sai ya ƙi ya fito a wata ruwa ta imamu Ahmad ta hanyar Ibn Jurayj daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Nana Aisha nana aisha take cewa hatta sami'tu nasan minhum yaqulun as-salata as-sala saboda an ga an yi dare na farko an ga an yi na biyu wataƙila an yi na uku ma nana aisha ta ce ni ina jin wasu suna kewayawa loko loko suna jama'a a fafito sallar da aka yi da manzon Allah jiya da shekaran jiya shi kuma manzon Allah suna bai sa su su je su gayyato mutane ba tace hatta sami'tu nasan minhum yaquluna as-salata as sala to yanzu mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah to anan za mu fahimci halaccin farko dai kwaɗaitarwa akan yin sallar dare da Ramadan wanda insha Allah shine darasin da za mu cike mai tsayi a yau din nan abu na biyu kuma halaccin yin nafila a cikin jam'i idan al'amarin bai girmama ba musamman a Ramadan wanda al'asulu shine sallan nafila kowa yayi ta a gidansa shi kaɗai, to amma kamar a Ramadan ya halatta a yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi nan yayi sallah tare da sahabbansa Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama yake cewa laysa mimma tawaqa'at alaihi al'amma yace gaskiya mafi yawan gama garin malamai ba su haɗu sun yarda cewa an yi salliyar rajulu bin nafar fi subhati duha wa ghairiha haminan na bil billai mutum yazo zai sallar walha ya ce jama'a ku zo mu haɗu mu yi sallar walha tare ba a yi ko kuma zai yi nafila ya ce kullun shafa'i da wuciri tare za su dinga yi ba a yi awin nahar kai sallar mata ta nafila ku ce ku zo mu haɗu mu yi sallar istikhara kai ka ja mana kai mana limanci yace wannan gaskiya ban ga malamai sun haɗu akan wannan ba illa an kuna shay'an yasiran sai dai idan haɗuwar da za su ɗin wani abu ne ba mai yawa ba kamar misali sau ɗaya aka taɓa yi ko sau biyu wannan ba laifi kun san Abdullahi dan Mas'ud kissar ta nan hadisi ingantacce yace na shigo na taron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tada sallar nafila sai na bi shi sai na ji ya yi sallah ya yi doguwar sallah hatta hamamtu bi amri su saura irin in yi abin kunya in ji Abdullahi dan Mas'ud sai suka ce wa ma hamamtu me ka so ka yace saura ƙirin in sallame in ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin sallar. amma dai sai na jure kun san labarin sallah kun ga wannan sallah ce ta nafila kuma ba a Ramadan ba fi zahiril hadith wallahu a'lam sannan ga kissar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ya shigo gidan manzo Allah sama ya kwana a ɗakin manzo Allah sallama dare yayi dan ya gaya manzo Allah sama yake kiyamul laili dare manzo Allah sama ya tashi ya alwala shi ma ya tashi ya alwala manzo Allah ya shiga gaba shi da maimuna suka bi manzo Allah sama aka sallar nafila kuma a cikin jam'i ga hadisin Huzaifa Allah ya ƙara da a gare shi yace ya shigo tare manzo Allah sama ya shiga sallah sai ya bi manzo Allah sama yace faftahata faftataha bi suratul baqara sai ya fara suratul baqara dace watakila zai tsaya ni a aya 100 ya ci gaba na ce to watakila yusalli bi zai iya bakaran ne aka tafi aka tafi aka tafi ya gama da bakara faftata suratan nisa sai buɗe suratun nisa'i ya gama sannan ya buɗe ali imran ya gama <coughs> a'a ba haka bane malam ibrahim suratul nisa'i ya fara karanta sannan karanta ali imran har ma malamai tashkalu suka samu iskali suka ce to la'alla zalika qabla an yanzila tartib mai yiwa kafin ya tartibi ya zo da wasu kuma suka ce al'akaf ɗin baya baya nuna tartibi <coughs> wasu kuma suka ce ya juzu fil nafilati ma la ya juzu fil farida wasu kuma suka ce a'a ai faftataha al-baqarata ya buɗe suratul baqara thumma an-nisa'i sannan suratul nisa'i thumma ali imran kawai mai ruwayan ne ya kawo su a haka amma ba haka ba sai an fara yin ali imran sannan ai suratul nisa'i wannan ita ce ruwaya wacce take mahfuza to anan kun ga wayannan duka dalilai ne da suke nuna halaccin a yi nafula a jam'i amma idan ya zanto ba abin bai zama sara da ɗabi'a ba ko <coughs> da haka za mu fahimci abin da da lokacin ana tashan gwagwarmaya ai ana haɗuwa a yi wata sallah ta nafila tare ko wannan ya saba wa gaskiya asalin koyarwar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ce lalle za a tashi a samu liman kuma ba a ramadan ba ya ja mutane sallah ya karanta musu qur'ani ai haka in dai ya zama in an yi so ɗaya ko so biyu babu laifi amma in ya zama shara ce duk wata a dinga haɗuwa ayi yi nafila kuma a jam'i wannan imam malik ya ce laisa mimma tawaqat alaihi al'amma baya cikin abin da malamai suka suka haɗu a kai to mu ɗan matsa gaba kaɗan Maza Allah suma ya tashi da daddare a watan Ramadan wani darare ne ne shi watan Ramadan dai akan kasa shi kaso uku akwai daren ɗaya zuwa goma akwai daren goma zuwa ishirin akwai daren ishirin zuwa ƙarshe wanda shine mu da Hausa muke cewa goma ta marmari goma ta wuya da kuma goma ta ɗokin sallah <coughs> to shin a wace goman ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi wannan sallah to ibn abdul bar Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake nan a cikin at-tamhid yake cewa تفسير هذه الليالي المذكورات في حديث عائشة عائشة بما رواه النعمان بن بشير إذا منا نيمان fassara wa'annan dararen a cikin hadisin na na Aisha to za mu same su a ɗan uwan wannan hadisin shine hadisin Nu'man ɗan Bashir Allah ya ƙara yadda a gare shi kala yace qumna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi yana cikin tawagar da suka yi sallah da manzon Allah din yace mun tashi tare da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi shahri Ramadan a watan Ramadan lailata 23 kun ga kenan sai a dare na nawa aka yi 23 kun gana na Aisha bata faɗa mana lokacin ba amma sai An-Nu'man ibn Bashir ya gaya mana lokacin cewa dare ne na 23 maƙumna قمنا معه ليلة wa ishirin, to ba a fito ranar 24 ba sai aka fito ranar 20 da nawa da biyar thumma qumna ma'ahu 27 sai kuma aka tsallake shi 26 sai aka fito 27 hatta zananna alla nudrika falaha da aka yi wata doguwar sallah a daren 27 sai da muka zaci cewa as-salatu hayya alal falah wato sallar asuba ma za ta huce mu wa kana yusammuna bihi as-suhura yace al-falah din suna nufin sahur wannan imamun nasa'i ne ya fitar da wannan ruwayar kenan sai da aka zo tsayuwa ta ƙarshe sai manzo Allah ya ki fitowa wannan kuma ya nuna mana shakkar da aka yi fil lailati salisati aw rabi'a ya nuna mana kenan sai a dare na hudu ne a wannan ruwayar ta annuman ibnu Bashir Allah ya ƙara yadda a gare shi to raka'a da manzo Allah suma yayi to ya zo a cikin hadisi da ibnu abi shayba ya rawaito bi sanadin da'if ta hanyar abdullahi dan abbas cewa a ranar da aka da manzo Allah ya fito din yayi sallah raka'a 20 ya hada da wutiri amma ibnu hajar Allah ya ji kansa rama a cikin fatawul bari yace lam ara fi shay'in min turuqihi yace na bibiyi hadisin na na Aisha Allah ya kara yadda a gare ta na bi hanyoyin gaba daya ni dai ban iya samu wani abu ba wanda ya kunshi bayana adadi salatihi fi tilkal layali ban san ko raka'a nawa manzon Allah ya ba walakin yace sai dai amma rawa ibn Khuzaimah wa ibn Hibban an Jabir ibn Khuzaimah da ibn Hibban sun rawaito daga Jabir dan Abdullahi cewa salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi Ramadana thamana raka'atin manzo Allah yayi mana sallah raka'a takwas thumma autara sai wutiri falamma kanat alqabilatu amma da washe gari ta zo ijtama'na fil masjid wa rajawna an yakhruja ilaina mun haɗu muna jira manzon Allah ya fito muna ta sa rai har gari hatta asbahna har gari ya waye sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fito ba thumma dakhalna sai muka shiga gida fa qulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai ya akai kaza sai maza Allah ya ce ina jin tsoron kar a wajabta muku ne to ibn hajar da kansa ce fa in kana til qissatu wahidatan uhtumila anna jabiran man ja'a fil lailati thaniya wa thalitha anan jabir ya faɗi rana ɗaya to watakila shi bai san an yi raka an yi daren farko ba sai ya a dare na biyu ko kuma na uku yace wa ma fi muslim an anas abin da ke cikin kuma wa muslim daga Anas dan Malik shi ma zamu dan iya fahimtar adadin raka'o'in kana sallallahu alaihi wasallama yusalli fi ramadana manzo Allah sama yana sallah a watan ramadan faji'tu fa qumtu ila janbihi kawai da naga manzon Allah ya fara sallah kuma anan zamu fahimci wa ya fara zuwa ma masallacin a lokacin kawai sai na zo ni ma na shiga sahu faja'a rajulun faqama wani ma yana hango mu ni da manzon Allah shi ma sai ya shigo a hankali a hankali kankace me wannan hatta kunna rahadan sai gashi mun zama tarin jama'a da yawa falamma ahassa bina da maza sun ji alamar muna nan ta tajawwaza da yana tsawaitawa sai kuma ya zo ya saukaka thumma kala rajulun sai wani ma ya shigo a hankali har masallaci ya cika aka yi sallar washe gari ma aka sake yi kun ga wannan hadisin ya ƙara mana bayanin cewa Anas ne ma asali shine a masallacin farko kafin wani ya shigo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falam mai ruwaya ya ce falam ma asbaha qala qad ra'aytu alladhi na ga abin da kuka yi wannan yana nuna kwaɗayin sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su wajen riskar alheri kuma yana nuna cewa maza Allah sama ya gani kuma ya yi rekomendin ma'ana ya jinjina musu a riwayar bukhari <coughs> yake cewa falamma ƙaza salatul fajari sai da aka idar da sallar <coughs> asuba aqbala ala nasi sai ya juyo kamar yadda ya saba fatashahhada yayi ashhadu an ilaha illa allah thumma qala sai amma ba'd fa innahu lam lam yakhaf alayya makanukum ai ina sani na san halin da kuke ciki na san jiya kun fito kuna ta jira na ba ku same ni ba a ruwayan musulun kuma sha'anukum na san na san yadda sha'anunku ya kasance to amma sai ce walam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum abin da ya hana na fitowa kawai ina tsoron kar a wajabta muku sallan ne ku kasa in aka wajabta muku kuma za ku kasa shi yasa yazo a cikin wata riwayar ta hanyar Yunus ibn Yazid al-Aili a cikin sahih Muslim da kuma riwayar Uqail ibn Abi Aqil a cikin sahih Bukhari cewa ta <clears throat> tashukku alaikum idan aka farlanta muku za ta yi muku wahala fatatrukuha ma'al qudrati alaiha sai ku kasa yin sallar ku ƙi kuma sannan in kun ki Allah subhanahu ta'ala zai kama ku to anan manzala sallama ya ce wa ma ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم أنا أنا بيدمو me yasa maza Allah yake tsoron kar a farlanta musu akwai wanda ya iya tunanin dalili na me dalili e rahama ce amma me yasa yake jin tsoron saboda ya san Allah zai iya farlantawan ko to wannan ba zai ci karo da hadisin mai iraji ba wanda tun tun kafin ai hijira kun san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je karko sallah ba ya gamu da annabi Musa ba anan Musa ya ce me aka baka yace sallah ce raka'a 50 so 50 a ne dare da yini yace mm ni laqad alastu bani isra'il ni na fa zauna da bani isra'il na ga yadda suka walda ni mutanen ka ba za su iya ba ka koma ya dinga zuwa sai da aka dinga rage ta har sai da ta koma nawa biyar to to manzo Allah sama yace sai na ji kunyar ubangiji saboda manzo Allah ubangiji me yace masa sai ya masa hunna khamsun ga sunan guda biyar wa hunna khamsun amma ladan su na hamsin ne hunna khamsun wa hunna khamsun amma ba zan rage ba la yubaddalu alqawla ladayya daga yanzu ba zan kara ba ba zan rage ba dan haka ni ba a canja magana a wurina kaga wannan yana nuna kenan in dai magana sallah ce to ba zan can a farlanta to amma ya aka yi manzan Allah sama yake jin tsoron ƙari to a nan, al-khattabi Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa anna salatan layli kanat wajibatan ala annabi sallallahu alaihi wasallam ita sallar dare fa wajibi ce ga akan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wa af'aluhu shar'iyyah yajibu ala al-ummati biha duk abin da kuma annabi yake yi wanda yake da alaka da shari'a to wajibi ne ga al'umma su yi koyi da shi akan wannan abun inda muwazaba in dai suka ga annabi ya ci yana yi kullum to sai yake cewa fatarakal al ilaihim li alla yadkhula fi dhalika fil wajibi bi tariq al-amr bil ibtida'i bi sai manzon Allah ya ki fitowa saboda in ya fito kuma ya riga ya zama abin da ya lazimce shi duk abin da manzo Allah ya lazimce shi kuwa ya zama wajibi ga al'umma su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai imam al-khattabi yake cewa la min tariqi insha'i fardin jadidin ba wai ana nufin ana tsoron kar a saukar da wata farilla wajiba ba za'idin ala al-khamsi وهذا كما يوجب كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر wannan yi daidai da kamar mutum ne yake wa kansa sallar bakance ila akhiri ma zaka wallahu ta'ala a'lam <coughs> abul baji Allah ji kansa da rahama Sulaiman ibn Khalaf a cikin al-Muntaqa sharhin Muwatta ta Imam Malik <coughs> ya nakalto magana da daga al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa yake cewa yuhtamalu an yakuna auha Allah ilaihi annahu in wasala salata ma'ahum faradaha alaihim ta yi ya zan abin da ya ce manzo Allah ya ce khashyata an tufrada alaikum Allah ya masa wahayi ne ya ce in kuka ci gaba fa zan farlanta wannan kamar ta dan fitowa fili fiye da waccan da Khattabi ya kawo ko shi sa dama imamul karmani a cikin ko alkirmani a cikin sharhin sahih bukhari yake cewa fihi nazar waccan magana ta khattabi da ko irin mazmunin magana khattabi akwai abin duba a ciki gaskiya ba zai yiwu a ce ba abul walid ya kawo ihtimali nabi yake cewa wa yahtamil ko yuhtamal annahu sallallahu alaihi wasallam dhanna anna dhalika sayufradu alaihim لما جازت huzi بأن dawama alaihi ala على وجه الاجتماع فرض ala أمتي zato manzon Allah yake yi amma ba wai yana da tabbas bane saboda ya riga ya saba duk abin da ya dawwama a kansa to akan wajabtawa al'ummarsa sai ihtimali na uku yace wa yuhtamalu za a iya daukar cewa an an yurida zalika annahu khafa an yadhunna ahadun min ummatihi ba'dahu idza dawama 'alayha wujubaha a'a manzon Allah tsoron da yake yi kada wasu su zo daga baya su zata cewa wajibi ne to sai ya ce wa ila salisi na al-qurtubi rahimahullah a ra'ayi na uku nan imam kurtubi ya tsaya mana imam kurtubi wannan maganar zarqani ce cewa imamul kurtubi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin na uku wallahu ta'ala a'lam to malamai dai suka yi ta kutsawa wajen kokarin bayani a game da me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake zato ko kuma yake jin tsoron kada a je a farlanta wa al'umma wannan ibada mai albarka ita ce ta sallah to sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya a haka domin wanda ya so ya tashi ya kiyamul layl sai ya tashi yayi wanda kuma ya ga ba zai iya ba sai kuma ya bashi na'am tafaddal na'am sannan sai imam malik bayan ya kawo <coughs> hadisin ya ƙara kawo mana wani hadisin daban da yake cewa haddathani an malik an ibn shihab an abi salama ibn abd arrahman ibn auf az-zuhri <coughs> a gare shi ko Allah ya kansa da rahama hurairata radiyallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitar da mutane fi ramadan wajen su tashi su sallar tarawihi a watan ramadan imam nawawi yake cewa a'a ba ma sai sallar ramadan ba kowane lokaci ma ba sai ramadan ba har kowane lokaci ma yana kuɗaitar da mutane min ghairi an ya'mura bi azima ba wai dan manzo Allah baya cewa dole kowa sai ya tashi amma dai duka yadda zai kudaitar da su saboda abin da yake cikin sallar qiyamul layl musamman a watan Ramadan na alherai da yawa har ma ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa yaqulu sai ce man qama ramadana duka wanda ya tashi yayi sallar dare a cikin watan ramadan imanin ba wai dan wani abu ba sai dan sakankan cewa da tabbas ɗin cewa in yayi Allah zai bashi lada wahtisaban da kuma hararo ladan da neman Allah ya bashi ladan to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta masa dukkan abin da ya yi na zunubansa wanda suka huce malamai suka ce amma zunuban da Allah zai gafarta wa mutum su ne ƙananan zunubai da manya kamar yadda imamul haramain aljuwaini ya tafi a kai da kuma da yawa daga cikin malamai da kuma ra'ayin alƙadi iyad cewa alƙadi iyad Allah ya ji kansa da rahama yana da ra'ayin cewa wannan shi ne ra'ayin malaman ahlus sunnati wal jama'a sannan ibn al-munzir ma yayi jazami ya yanke cewa wannan ita shine ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a ibn hajar ya ce to wannan shine ma zahirin hadisin cewa in dai mutum ya tashi ya sallar dare a watan ramadan to Allah subhanahu wataala zai gafarta masa zunubansa amma kanana kananan zunubai kuwa su ne wa'anda su ne ba za su kai mutum zuwa ga wuta ba a kankin kansu misali kamar kamar kallon abin da Allah ya haramta kamar faɗar wani abu ko furta wani abin da Allah baya so wanda baya cikin kaba'ir kamar jinkiri wajen yin abin da yake na alheri bayan an wajabta maka an sa maka ga lokacin da za ka yi da kuma dukkan aikin da ba a ce za a ƙona mutum ba kai tsaye in yayi kuma ba a ce an tsine wa mutum ba in yayi kuma ba a saukar da haddi akan abun ba gurgurdan da yadda malamai suka yi saɓani wajen ta'arifin kabair da kuma as-sagha'ir na'am رضي الله عنه قال ابن شهاب <coughs> ابن شهاب yake cewa fatuwfiya rasulullahi sallallahu wal amru ala zalik har manzon Allah sallallahu ya rasu haka ake yi ma'ana kowa yana yin sallarsa ta dare a gidansa bi ma'ana tarkul jama'ati fi salat tarkul jama'a tarkul jama'a fi salati at-tarawih kowa sai dai je a gida a ruwayar muwadda ta hanyar Ibn abi dhi'ib a wata ruwaya kai ta hanyar ibn abi zi'ib an ce yace walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jama'an nasa alal qiyam manzo Allah sama daga ranar kuma bai kara hada mutane an yi sallar tarawihi a jam'i ba sannan imamu ahmad ya rawaito wannan ta hanyar ma'mar da ibn shihab daga ibn shihab cewa mawqufa ce akan ibn shihab ثم كان الأمر ala zalika fi khilafati abi bakar sannan ma sai na abubakar da yazo shi ma bai canja ba wa sadaran min khilafati umar sai da aka zo kuma lokacin halifancin sayyidina umar Allah ya kara yadda a gare shi an ɗau wani lokaci a farko farkon halifancin sayyidina umar haka ake daga baya ne sai sayyidina umar Allah ya kara yadda a gare shi ya haɗa mutane akan a ci gaba da yin sallah to wannan a takaice kenan abin da Imam Malik ya kawo a wannan babin dangane da abin da ya shafi batun kwadaitarwa akan yin sallah a Ramadan shi shine ko ah, ko kana da sauran hadisai a babu ah, yanzu abin da ya rage mana shine ah, kamar yadda wannan shine karatunmu na ƙarshe muka faɗa shine nasiha da kuma jan hankali akan abin da ya shafi ita sallar daren kamar da muka sani a ita zuciya da kake gani ta ɗan adam ‘yan uwa ba za ta taɓa gyaruwa ba matuƙar ba a raba ta da dukkan abin da in ta gyaru zai iya mai da ita ruwa ba kuma muddin ba a ɗaure ta an mata da baibayi da wasu abubuwa masu matuƙar kyau ba shi yasa da yawa sai mu zama muna aikata laifuffuka sai mu tuba kuma gobe sai mu sake komawa to duk wanda ya kalli yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tarbiyantar da sahabbansa zai ga cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya fara gina su akan tsarin da ba za su taɓa canjawa ba hadisi ya tabbata a cikin مستدرك الحاكم بسند صحيح على a الشيخين وافقه الذهبي daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa ishna burhatan min az-zam min mun rayu tsahon wani lokaci a gaban Annabi sallallahu wa sallam nahnu fitiyanun hazawira yace a lokacin muna samari ɗan bana bakwai lokacin muna samari majiya ƙarfi ɗan bana bakwai wa inna ahadana la yu'tal iman qabla yace kafin a koya wa mutum ilimin qur'ani ma sai an fara bashi tarbiyya tukuna saboda idan aka baka ilimin qur'ani ba tarbiyya ba zai maka amfani ba ba za ka dinga jin dadin sa ba to amma yace amma a gaban manzo Allah sama tarbiyya ake fara ba mu tukuna idan muka tarbiyantu yace to kuma a lokacin nan sai kuma wahayin alkur'ani ya sauka wa kanat suratu tanzilu ala annabi sallallahu alaihi wasallama fa nata'allamu halalaha wa haramaha sai mu koyi halal dinta da haram dinta me take me yake dauke da shi me take dauke da shi da kuma inda ya zama wajibi a tsaya akan wannan abin da aya ta zo da shi eh, sai kaga mun ƙara imani yace sun mara'aitu unasan yace amma ku kuwa tabi'ai da tabi'ai yake fa yace a cikin ku sai naga wasu mutane ya akhuduna alqur'ana qabla aliman kawai suna shiga da ka qur'anin suke fara nema kafin su samu tarbiyyar yaqra wato mutum sai karanta alqur'ani yaqra alqur'ana min awwalihi li akhirih la yasqutu minhu harfan mutum zai karanta alkur'ani daga farko har karshe ba bata amma matsalar kuma shine wala yadri ma amruhu wala nahyuhu wama yanbaghi an yuqifa yuqafa indahu amma baya iya fahimtar me qur'ani yace ayi me qur'ani yace kar to dan haka shi yasa ya tabbata a cikin sunan ibn maja bi sanadin sahihin daga jundub ibn abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi yake ci ma makamancin irin wannan hadisin cewa sun rayu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da suke ɗauka sai tarbiyya sannan sai ilimi ya zo sai a ci gaba to don haka shi yasa kiyamun laili tashi a yi sallah da daddare yana cikin farko-farkon abin da aka umarci annabi ya yi kuma ya umarci mutan gidansa tun kafin a farlanta sallah tun kafin a farlanta azumi tun kafin a saukar da hijabi saboda inda an zo an ce musu ku zo ku yi azumi in dai zuciyarsu bata saba da kiyamul Laila ba ba za su yi ba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga ummu na aisha Allah ya kara yadda a gare ta take cewa awwalu ma nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suwarun min al-mufassal ko suratun min al-mufassal tace ni abin da zan iya tunawa farkon wahayin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama an saukar masa da wata sura ne a cikin surori masu matsakaitan ayoyi wanda ba su da ayoyi masu yawa tace ko ta manta sunan suran ne sai tace fi ha zikrul jannati wan nar a cikin surar akwai Allah ya yi maganar wuta kuma Allah ya yi maganar aljanna tana nufin suratul muddassir kenan tunda kun ga a ciki ubangiji yake cewa fa idza nuqira fi naqur fa dhalika yawma idhin yawmun asir ala al-kafirina ghairi yasir dharni wa man khalaqtu wahida hatta inda Allah yake cewa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض wal kafiruna ma za arada Allahu bi hadha masala kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma huwa illa dhikra lil Aisha take cewa fiha dhikrul jannati wan nar magana aljanna kuma ubangiji subhanahu wataala yayi magana aljanna a cikin kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin ya yatasaaluna 'anil mujrimin to take cewa to awwalu ma nazala ala rasul sama ayat suratun min al-mufassal fiha dhikrul jannati wan nar tace hatta idza saba nasu to sai da mutane suka shigo musulunci suka nutsu hankalinsu ya tabbata a jikinsu a lokacin ya zanto in an musu umarni za su bi umarnin to a lokacin nan ne ba da ma saban nasu ilal islami na musu da halal da haram sai nan aisha take cewa da an saukar musu da walau nazala min awwalil amri da an saukar musu da tun farkon al'amari a ce musu la taznu ku dai kakku yi zina laqalu lana da uzzina sai a ba ba za mu iya ba za mu musulunta amma banda zina za a ci gaba da yi ta ce da za a ce musu kar ku sha giya za su ce ba za mu iya daina shan giya ba ce amma ina sai Allah bai fara saukan musu da wannan ba ce ina tuna kawai tsoratar da su alkiyama ake tace ina tuna sanda Allah ya saukar da bali sa'atu maw'iduhum was adha wa amar tace wa ana jariyatun al'ab a lokacin ina karamar yarinya ina wasa a Madina a Makka tace amma ba a saukar da suratul baqara da ali imrana ba sai a lokacin ina wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to don haka shi yasa za mu ga duka ayoyin da suka zo suke faɗakarwa akan abin da ya shafi ƙiyamun laili yawancinsu 'yan maka ne to sai da aka fara dasa zuciya akan a yaɗe mata dukkan wata ƙayar da za ta iya haifar da matsala to sannan kuma aka zo aka fara dasa mata dukkan wani abu da aka san cewa zai taimaka mata wajen karɓar wahayi na ubangiji to daga cikin farko farkon abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar to akwai Kiyamun laili wanda idan da zamu binciki ayoyin alqur'ani da suka zo suke kwadaitarwa game da qiyamul laili zamu gansu suna da yawa amma a taƙaice bari mu kawo ayoyi guda goma aya ta farko a cikin suratul muzammil wanda ita ma kuma makkiya ce bi ijma'il mufassiri ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ya ayyuhal muzammil ya kai wanda yake lulluɓa da bargo annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ko kuma ya kai wanda ke lulluɓa da bargo wanda duka zai iya lulluɓa da bargo qumin laila tashi kai sallah da daddare ba sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha ba sallah ta nafila illa qalila yan kwan yan ɗan lokaci gaba ɗaya daren za ka yi sallah kaɗan za ka rage nisbahu in ka so ka raba shi biyu awin qusminhu qalilan aw zid alai ko kuma ma ka raba shi sama da biyu me yiwa ka iya raba shi biyar ma ya zanto hudu duk sallah ne ɗaya ne zai abin nan auzid alaihi ko ka dan ƙara ko kuma kai ya kai rabin da kaɗan ko kuma ka ƙara ma akan rabin warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila wannan aya tana magana akan kwadaitarwa domin manzo Allah ya tashi yayi qiyamul layli kamar yadda a ƙarshen ayar ma a ƙarshen sura ubangiji subhanahu ta'ala ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka ay suma yaqumun wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar sai aya ta biyu ubangiji subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin suratul isra wanda ita ba makkiya ce bi ijma'il mufassirin yake cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan lak in dare yayi ka tashi ka kai tahajjudi nafilatan laka ƙari ne akan ladanka ko kuma a bisa saɓanin malaman tafsiri nafilatan laka wato duka ragowar al'umma wato ainihin a ah, farillar da aka wajabta musu iyakarta kenan kai kuma mun ƙara maka da farillar yin ƙiyamin laili idan muka ɗau qiyamul laili a matsayin wajibi ce akan manzo Allah sama ko kuma nafilatan laka a bisa ra'ayin wanda suka tafi akan cewa wajibi ne qiyamul laili? kai amma nafila ce akan ka su kuma ragowar sahabbai tilas ne su tashi su asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to sai wannan ita ce aya ta biyu ita ma kuma ta tabbata a cikin suratu al-isra wanda kamar yadda na faɗa makkiya ce bi ijma'il mufassirin malaman tafsiri sun ijma'i akan cewa sura ce makkiya to sai aya ta uku ita kuma tana cikin suratu tur. الطور ubangiji wa ta'ala yana cewa kanu qalilan Minan laili ma ya haja'un yana yaban bayansa masu ƙoƙari da daraja sai yake cewa kanu ƙalilan minan laili ma ya haja'un su wa'annan bayi in kaga kwanciyar da suke yi baccin da suke yi ko kwanciyar da suke wadda kwanciyar da za ta sa su bacci ta kasance kaɗanci lokacin da suke warewa na bacci ba shi da yawa ma'ana tashi suke yi su yi ta bautawa Allah subhanahu wata'ala su yi ta sallah su yi ta sallah su yi ta sallah kanu ƙalilan minan al-layli ma yahja'un su kuma wa'annan mutanen su ne al-muttaqun sune alladhina bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun kafin na Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu takawa a cikin wazzariyati zarwa ne ko ba wa bane masu taƙawa sun kasance a cikin aljannatai gonaki da idaniyar ruwa na aljanna ranar alkiyama akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika musinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un saboda sun kasance baccin da suke ma ba shi da yawa a duniya wa bil asharihum yastaghfirun sannan kuma in lokacin sahur yayi su dinga neman gafara a wajen ubangiji wa fi amwalin haqqul lisa'il wal mahrum kuma a cikin dukiyarsu sun sanya wani kaso na wajibi da za su dinga cirewa in almajiri ya zo mai bara ko mai roƙo ko talaka ko wanda yake ma mai kame kai wanda aka san yana da bukata amma an haramta masa ya zo ya roƙa saboda kanu qalilan min al-layli ma yahja'un basu cika yin bacci da daddare ba da yawa sai kuma aya ta gaba aya ta uku kenan ko ita kuma tana cikin suratul sajada ita ma suratul sajada makkiya ce bi ijma'il mufassirin ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ya ce lallai masu yin imani da ayoyinmu su ne waɗanda in aka yi musu wa'azi da ayoyin idza zukiru biha kharru sujjadan sai su faɗi suna sujjada suna tasbihi haɗi da godiya ga ubangijin su ba sa girman kai wajen bautawa Allah ba sa homa ba sa kin bautawa Allah kuma wato kwiɓinsu da haƙarƙarinsu yakan nisanci wurin kwanciya saboda tsabagen yin sallah suna roƙon ubangiji haufan wa tsama'an suna tsoron azaba suna kwaɗayin aljanna kuma sannan suna ciyarwa daga abin da muka ba su kaga wannan ita ma sura ce makiyatun bi ijma'il mufassirin a sannan kuma a ciki ubangiji subhanahu wata'ala yake kwaɗaitarwa dangane da abin da ya shafi sallah sai aya ta hudu ita kuma aya ta hudu a cikin suratul furqan ta biyar afwan a cikin suratul furqan ita ma suratul furqan makkiya ce bi ijma'il mufassirin ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sai ce walladhina yabituna li rabbihim kaga shi ma yayi magana akan suna tashi suna qiyamul laili suna bautawa ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda in dare ya yi mutum ya fi samun kusanci zuwa ga ubangijinsa kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunanin nasa'i da tirmidhi da hadisin imamu ahmad daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi manzo sama ke cewa aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aksu min ad-du'a sai aya ta shida ita kuma tana cikin wato faɗin Allah subhanahu wata'ala amman huwa qanitun sin suratul zumar kenan ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب التي أمن هو قانت ينزو wanda ya kasance qanitun ya tsaya yana tsayuwar dare ana allaili tsakiyar dare sajidan wa qa'iman yayi sujada ya tashi ya ƙara maimaita wata raka'ar yahzaru al-akhirata yana tsoron azabar da Allah yake wa mutane ranar lahira in suka shantake wayar yarju rahmata rabbi kuma yana fatan samun rahmar ubangiji ita ce aljanna yanzu dan Allah wannan mutumin ba karɓaɓɓen mutum ne a wajen mu ba to in baku sani ba qul sai Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu innama yatadhakkaru ulul albab wannan amman huwa qanitun kenan qira'ar jumhur amma qira'ar nafi'ul madani da qira'ar ibnu kathir al-makki da kuma qira'ar hamza al-kufi su suna khaffafa wannan mimun din aman huwa qanitun aman huwa qanitun sai ya zanto ali alhamza din anan alhamza ce ta nida sai zanto kamar Allah yana kiran ka kai da kake kiyamul lailin ayyaman huwa qanitun ya kai wanda yake tashi yake yin kiyamul laili to haka a ciki wannan akwai kwadaitarwa akan mutum ya tashi kiyamul laili ga yanda Allah subhanahu wataala yake yaban masu kiyamul laili sannan sai aya ta bakwai ita ce aya da take cikin suratul qaf wanda a ciki ubangiji subhanahu wataala ke cewa fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub wa min al-layli in dare yayi ka tashi kai nafila kai qiyamul layli wa adbar as-sujud uh, wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yawma la yasma'una as-sayhata bil haqqi dhalika yawmul khuruj to ubangiji subhanahu wataala anan ma yayi yabo ga waɗanda suke tashi suke yin qiyamul layli sai aya ta tara kenan ko ta takwas ta takwas to ita ma aya ta takwas a ciki ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wanda tana cikin suratu ali imran ita kuma madaniya ce Allah ya ce zuyyina lin-nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم yanzu bana ba ku labarin abin da ya fi alheri fiye da wannan tarin kuɗin da matan da komai ba lillazina taqaw inda rabbihim jannatin ko jannatun lallai aljannatai sun tabbata a wajen ubangiji ga da suka yi taƙawa تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد سواء سواء العباد لهم سي الله سي الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تسوني الصابرين ما سجوريا والصادقين ما سقفتيا قسكتا وكما والقانتين دما سقيام الليل wal munfiqina da masu ciyarwa wal na bil ashar da masu neman gafara a wajen Allah lokacin sahur sai aya ta goma ita kuma tana cikin suratu ali imran ita ma ubangiji subhanahu wataala ke cewa laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana allaili wa hum yasjudun kaga magana sujada a tsakar dare kenan yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil fil khairat wa ulaika minas salihin to wannan ayoyi da muka kawo da ma wasu ayoyi da yawa sune mana bayani akan irin abinda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa masu qiyamul laili da kuma wato ainihin yanda Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu akan mu tashi mu dinga yin kiyamul laini da ku za mu shiga batun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to da lokaci ba zai ba mu ba amma a takaice hadisi na farko hadisin da yake magana akan falalar qiyamul laini wanda yana cikin sahihu muslim da sunan abi daud da tirmidhi da nasa'i da sahihu ibn khuzaima ta hanyar abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa afdalus siyami ba'da ramadan shaharullahil muharram mafificin azumi bayan na ramadan shine mutum yayi azumin watan muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati qiyamul layl mafificin mafificiyar sallah kuma da zaka yi bayan tafarilla ita ce sallar qiyamul layl hadisi na biyu kuwa dogon hadisi ne mun shajin sa wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad da Imam Tirmidhi a cikin Sunan bi isnadin qala anhu Tirmidhi hasanun sahih sannan imam al-hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak bi sanadin sahihin aqarrahu alaihi az-zahabi ta hanyar mu'azu dan jabal Allah ya kare da a gare shi yake cewa ihtabasa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata gadatin wata rana mun fito sallar asuba manzo Allah sama sai jinkiri bai zo ba saura kirs rana ta fito sannan sai manzo Allah ya fito da sauri ya sa muka daidaita sahu ya ja sallah ya takaita sallar yana idarwa ce kowa ya zauna a inda yake to sai maza Allah ya gaya musu halinsa ya ce abinda isa ku na makara qumtu li usalli ma kutiba li tilka laila na tashi ne dan in sallaci abinda Allah ya wajabta min a daren nan Fana na istu fi salati sai gengedi ya kama na a cikin sallata to ya maza Allah suma yana qiyamul layl har bacci ya kama shi ma yace fara'aytu Allah fi ahsani hay'a sai ne mafarki na ga Allah a cikin wata kama mafi kyau sai ubangiji ya tambaye ni ce me mala'iku suke husuma a kansa cikin ayyukan bayi kowa yana so shi zai kai wa Allah sai ya ce ban sani ba ya ubangiji ya ƙara tambaya ta har so uku ya ce sai ya matso kusa da ni matso da ta dace da shi kenan sai ya sanya tafinsa tsakanin kafaduna har sai da naji sanyin yatsunsa tsakanin hantsotsina yace sannan sai komai ya bayyana a gare ni naji yayi tajalli a gare ni zan iya bayani da aka tambaye shi yace fil darajati wal kafarat har dai a ƙarshe ubangiji yace to roki abin da kake so kun ga alfarmar kiyamar laila aka ba manzo sallallahu alaihi dama yi addu'a manzo sallallahu alaihi ce to Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairati wa tarkal munkarati wa hubb al masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idha aradta وإذا أردت بالناس فتنة فقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك sai maza Allah ya ce to ku koyi wannan addu'ar ku yi kwaminta ku koya wa yaranku domin alheri ce hadisi na uku a gurguje lokaci ya ƙure e, hadisin da imamu ahmad ya rawaito shi da imamu hakim da imamu tabarani da a cikin mu'jamul kabir da isnadi ingantacce ta hanyar abdullahi dan amr dan as Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna fil jannati ghurafan lalle a cikin aljanna Allah ya tanadi wa'insu ɗakuna yura zahiruha min batiniha wanda in kana cikin ɗakin zaka dinga ganin abin da yake waje amma kai na waje ba zai ganka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabbai sai suka ce liman hiya ya rasulullah wannan ɗakin mun ga alama ɗaki ne special na waye wa Allah ya tanada wannan dakin? sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa liman aqabal kalam duk mutumin da in zai yi magana yana kyautata maganarsa baya yi wa mutane ganda gatsal wa at'ama at'am da kuma duk mutumin da yake ciyar da mutane abinci ga azumi ya zo jama'a a taimaka dan Allah a saki zuciya a kaffafa wa marasa shi wallahi akwai mutanen da haka suke yin azumi wani su yi azumin rana wata ranar ma ta zo ba su da yadda za su in ka ji labari ko yaya ne aka baka labari taimaka in ma kana da wa'anda kake jin za su fi ka kusa da talakawa in kai kaiwa talaka nisa neme su tuntube su da Allah in an ji wanda yake cikin wani matsanancin hali a gwada min shi kada ku yi rowa da abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore muku domin wannan ɗakin Allah ya tanade shi ne saboda irin ku masu wannan kyakkyawar ɗabi'a sai yake cewa wa salla bil laili wan nasu niyam kuma mutumin da ya tashi ya sallah cikin dare mutane suna cikin bacci sai hadisi na kusa da ƙarshe wanda zamu mu tsaya a kansa hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi da sunan ibn majah da mustadrak na imam al-hakim bi sanadin sahihin ta hanyar abdullahi ibn salam Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin da manzo sama ya zo madina in jafala nasu ilai mutane su suka dinga zuwa suna zuwa yace ni ma da nazo tunda na kalli fuskar manzo Allah sallallahu alaihi sai naga wannan ba fuskar makaryaci bace kun tuna hadisin ko mun yi shi a farko farkon juma'a yake cewa to farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara gaya mana ni da sahabbai shine yace afshu salama ku dinga yada sallama da gaisuwa wa at'imu ta'ama ku dinga ciyar da abinci ga masu bukata wasilul arhama ku dinga sada zumunci wa sallu bil laili wan nasu ku tashi ku yi sallah cikin dare mutane suna bacci dukulul jannata bi salam za ku shiga aljanna wato cikin aminci to sai hadisi na ƙarshe da zamu tsaya a kansa shine hadisin da yake cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da sunan nasa'i ta hanyar na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wa fatimata maza Allah ya faɗo mana cikin gida ba ana ya shigo cikin dare da ni da fatima yace suna kwance a cikin mayafi sai maza Allah sallallahu alaihi ya zo yana zuwa sai ya ƙwanƙwasa musu ya shigo yace ala tusalliyan ku kuma bacci za ku yi dare ya yi ba za ku tashi ku yi sallar kiyamun laili ba ala tusalliyani sai sai na ali ce ya rasulullah inna ma biye dilla to ai rayukan mu suna wajen Allah fa in sha'a an yab'athana ba'athana in Allah ya ga dama mu tashi kiyamun lailin sai mu tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama abinda sayyidina aliyu ya faɗa bai masa daɗi ba yace falam yujibni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya min banza bai amsa min ba walam yarji ilayya bi shay'in wa kharaja kawai sai manzo Allah ya tafi ya fita wa huwa yadribu ala fakhidhihi yana dukan sai yana cewa wa kana al-insanu aksara shay'in jadala kai amma mutun da ya cika ya cika musu mutum ya cika musu to kaga manzo Allah sama duk sanda yake wa sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi amma gashi har sai da manzo Allah sallallahu alaihi masa haka manzo Allah sama yayi addu'a mai kyau ga masu tashi su kiyamul layli kamar yadda hadisin ya tabbata hadisin Ubayyu a hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi wanda yana cikin sunan Abi da'ud da sunan Nasa'i da sanadin sahih da hakim a cikin Mustadrak wafaqahu alaihi Zahabi manzo Allah sama yake cewa rahimallahu rajulan Allah ya jikan mutumin da qaminal layli fa sallah ya tashi cikin dare yayi sallar nafila ko yau kai ka tashi kai to ka shiga cikin addu'a manzo Allah wa ay qaza ahlahu kuma sai ya tashi matansa ma ya ce ku tashi ku yi sallah in sun ki tashi ya yayyafa musu ruwa sannan manzo Allah ya yi wa macen da take haka ma yace ita ma Allah ya ji kanta da ta tashi ta yi sallah kuma ta tayar da mijinta in ya ki ma ta yayyafa mai ruwa wannan yana daga cikin mawaqif da aka yadda mace ta yi wa mijinta abin da baya so yan uwa bayanai akan kiyamul laili suna da yawa na so ba dan lokaci ya ƙure ba mu raba karatun da lacca sai mu lacca akan kiyamul laili ta musamman amma abi mu bashi in Allah ya so ya yarda a gaba za mu samu lokaci mu yi bayani sosai ya kamata mu ba ku labarin yadda salaf suke kiyamul laili a Ramadan to ba lokaci kuma da alama kila dai ba za mu sake wata haduwa babba ba irin wannan sai a sai bayan sallah sai dai bamu sani ba mai yiwuwa Allah ya ba mu iko gobe a karatunmu na tirayam sai mu ƙara wani abu musamman yadda salaf suka kasance suna mu'amalar kiyamun laili in yi so ko da mutum bai samu ya ji ba misali tunda akwai masu uzurruka akwai masu zuwa karatuttuka to in an tashi turawa ta ta WhatsApp sai a tare karatun watakila za mu ƙara wani abu da zai zaburar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya kashe mu mana masa biyayya da da'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mata za su iya bin sallar tarawihi a gida ko sallar juma'a su da za su yi sallar su su kadai shi yafi kamar yadda yake cikin hadisin ummu Humaid as-Sa'idiyya wa salatuki fi hujratiki khairul min salatiki fi baitiki wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi fina idariki wa salatuki fina idariki khairul min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatuki masjidi qaumiki khairul min salatiki masjidi haka ita mace kawai ta saki jiki ta yi sallar ta a gida idan kuma sahu ya iso har izuwa inda gidan nata yake kuma tana iya jin sallah wataƙila idan ta bi sallah daga gida ta hanyar lasfiƙa an ba a samu wani arid ba ana fatan dai Allah ya karɓi sallata amma ba na jin akwai wata falala ta daban kuma da ita za ta samu wacce wata yi sallata ita kaɗai ba za ta samu ba haka sai a kula da wannan sai kuma a taya mu addu'a insha Allah za mu tafi tafsiri na azumi kamar yadda dai aka saba duk shekara wani lokacin akan tura mutane zuwa wasu garuruwa to bana ma ni ma ina cikin wanda aka tuttura din sai a taya mu addu'a Allah ya ba mu ikhlasi kuma ya sa mu amfana da karatun kuma amfana da shi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين